Sabuwar wakar Dauda Kawu Turarara da shida mai mai amshi wato Aisha Humaira. Sun dage sun yi wa Abba Kabir Yusuf wata sabuwar wakar mai taken sai ma ranar rantsuwa wanda yake cewa a cikin wakar saura kwana tara. Ko da jin wannan waka tashi mai taken saura kwana tara. mutane da yawa sun ji daɗin wannan waƙa ta dauda kawu rarara to amma dai bai saki wannan waƙar tashi ba yana nan dai yana niyyar sakinta nan ba da jimawa ba amma mai saurare ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo za mu sa ma ɗan kaɗan daga cikin wannan waƙa. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan ka da zuwa wannan tasha mai albarka sannan mu da jimirin sake kasancewa a cikin wannan tasha mu mai albarka mai suna rayuwa top TV. Inda dai saura 'yan kwanaki a rantsar da Abba Kabir Yusuf a matsayin gwamnan jihar Kano. Mutane da yawa sun nuna farin cikin su akan haka, musamman ma matasan jihar Kano. kowa kawai zumuɗi yake ya ga ranar da za a rantsar da abba kabir yusuf a matsayin gwamnan jihar kano mutane da yawa suna ta nuna farin cikinsu inda ana cikin haka dauda kawutu rarara da shi da mai mai amshi wato aisha humaira suka dage suka yi wa injiniya abba kabir yusuf wata sabuwar waka mai saura mai suna saura kwana, saura kwana tara inda a cikin wakar tashi yake cewa inda dai a cikin wannan wakar tashi ya ɗan yi habaici dai inda mutane kuma suke cewa gaskiya dauda ka wuti rarara wannan munafurci kawai yake yi inda yana jam'iyyar apc yanzu kuma yana nema ya dawo jam'iyyar nnpp to ko da jin haka mutane kuma sai suka ce ai ba daga wannan ba shi dauda ka rarara halak ɗinsa yake nema kuma daman ita siyasa ta gaji haka ko bayan rantsar da abba kabir yusuf in ji mutanen jihar kano za su ga za a ci gaba da sai da filayen gwamnati ko ko ba za a ci gaba ba tun da shi dai yanzu abba kabir yusuf ya faɗa wa dr abdullahi umar ganduje da ya tsaya da siyar da filayen gwamnati bayan fusatuwar da dr abdullahi umar ganduje da ya yi ya fito yake bayyanawa Dr. Abdullahi Umar Ganduje inda ya fito yake bayyana wa mutanen jihar Kano da Sa'ankara da Abba Kabir Yusuf don 'yan jam'iyyar NNPP duk wanda ko kuma aka ce yana tafiya da injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso wai ba mutumin kirki ba ne. Mai saurare ka ci gaba da kasancewa da wannan tasha mai albarka.